sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kuma ana iya kama mu ta hanyar wato gidan rediyon ghana ta alfa rediyo da ke kuma sun ghana sai masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suka so kama mu suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sare Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a yau Juma'a uku ga watan Nuwamba na shekarar 2017. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Baba a ba mu kanun labarai. to ana sa ran sake farfadowar tattalin arziki a afirka ta yamma a cikin wannan shekara ji hukumar lamuni ta kasa da kasa ta imf wasu 'yan ƙasar koriya ta arewa guda hudu da suka arce da ƙasarsu sun shaida wa murya amurka a wasu sakonnin bidiyo irin abubuwa da suke son shugaba donald trump ya yi kuma da abubuwa da ya kamata ya faɗa a ziyarar da zai kai a koriya ta kudu kafar yada labarai ta kasar siriya kuma ta ce siriya da ƙawayenta sun kwace ikon birnin wato dar al da ke gabashin kasar baki ɗayansa daga hannun kungiyar isis madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa shekaru biyu da so gabata najeriya ta yi hasaran kuɗin shiga har dala amurka miliyan 100 ko me yasa haka saboda ita najeriya ta dogara da man fetur duk lokacin da farashin mai ya kasa kuɗin ta kan ta a jamhuriyar nijar ko rundunar sojojin nan ne na kasashen yankin sahel ke neman gudunmawa na me mun nihi majalisar ɗinkin duniya kuma ba sadaka bace muke faɗa mun ka ce yadda take badawa ga kowane ƙasashe wanda ke cikin matsala mun ma gwada mana irin tata gudunmuwa da za ta kawo Haka kuma muna da rahoto yadda gobara ta lalata kasuwar Yawunde a jamhuriyar Kamaru inda miliyoyin kuɗi na sefa suka salwanta sai Mahmud Lalo ya shigo da shirinsa na duniyar Amurka amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar ana sa ran sake farfadowar tattalin arziki a afirka ta yamma a cikin wannan shekara tun bayan shekaru 20 da tattalin arzikin yankin ya taɓarɓare ya zuwa shekarar 2016 a cewar wani rahoton asusun lamanin kasa da ƙasa ta imf wacce ta saba fitarwa a kowane shekaru biyu asusun imf mai cibiya a nan washington ta yi gargaɗin cewa duk da farfadowar tattalin arzikin da ake hasashe basu suka da gwamnatocin kasashen suka karba yana kara yawa kuma nan ba daɗewa ba zai fi karfin wasu kasashen afirka bayan rauni da aka samu rauni da aka rauni da aka samu na shekarar 2016 yayin da tattalin arzikin yankin afirka ta yamma ya tashi da kashi 1.4 kacal hukumar imf ta ce ana sa ran samun farfadowar ta kashi 2.6 a wannan shekara kana zai kuma tashi da kashi uku da digo hudu a shekarar 2018 kashi ɗaya cikin uku na tattalin kasashen afirka suna samun bunƙasa da kashi biyar amma dai asusun ta imf ta ce bata zaton ganin sauran ƙasashe su ma sun kai ga wannan bunƙasar wasu 'yan ƙasar koriya ta arewa guda hudu da suka arce daga ƙasarsu sun shaidawa murya amurka a wasu sakonnin bidiyo abubuwan da suke son shugaban amurka donald trump ya yi da kuma abubuwan da suke ganin ya kamata ya faɗa a ziyarar da zai kai koriya ta kudu an gabatar da sakonnin na kafin na kafin shugaba trump ya tashi zuwa koriya ta kudu da safe yau juma'a a wata ziyarar kwanaki goma sha biyu zuwa kasashe biyar wanda ake ganin zai mai da hankali kan barazanar kera makaman nukiliya da koriya ta arewa ke yi da makamai masu linzami shugaba trump zai gana da shugaban koriya ta kudu moon jae-in a birnin seoul a ranar bakwai na wannan watan nuwamba ana sa ran batutuwan da suka shafi koriya ta arewa ne za su ɗauki hankali a wannan ziyarar da ke zuwa lokacin da amurkawa suke bayyana ra'ayinsu cewa koriya ta arewa ce babban barazanar da amurka ke fuskanta a cikin wannan lokaci waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kafar yada labarai ta kasar siriya ta ce siriya da kawayenta sun kwace ikon birnin dar al da ke gabashin kasar gabaki ɗayansa daga hannun kungiyar isis wata majiya da ba a bayyana ta ba na kafar sojan siriya ta faɗa wa kamfanin dinancin labarai na reuters cewar sojojin kasar da kuma sojoji da suke aiki tare sun 'yanto birnin dayar alzo baki ɗayanta daga hannun kungiyar ta'addanci ta daesh da harshen larabci ake nufi da kungiyar isis dayar azo shine babban cibiyar aikin mai a kasar syria kuma shine babban birnin yankin gabashin ƙasar kuma mafi muhimmanci ministan harkokin wajen cuba ya zargi amurka da gangan ta yi na karya na karya game da harin wata cutar da ba a gano sanadinta ba a kan jami'an diplomasiyya amurka a cuba a wani taron manema labarai na musamman a cibiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa a nan washington a jiya alhamis bruno rodriguez ya yi kira ga gwamnatin trump da ta faɗi gaskiyar magana da kuma gabatar da shaidarta ya ce ina faɗin cewa babu wani hari da aka kai babu wani abu da gangan da ya faru kuma babu wani katamaimai abu da ya faru ya ce idan gwamnatin amurka tana da wani bayani saɓanin hana haka to ta kawo shaidarta amurka ta rage yawan ma'aikatanta a ofishin jakadancinta a havana da kashe 60 cikin 100 a wani mataki da ya biyo bayan wannan abu kuma ta kori wasu jami'an diplomasiyar cuba su goma sha bakwai daga cikin ofishin jakadancin ƙasar cuba a nan washington amurka kuma ta gargaɗi amerikawa a kan tafiya zuwa cuba kana ta dakatar da ba da visa ga 'yan ƙasar cuba a havana wani alkalin kasar spain yana nazarin ko ya bada takardar izinin kamo shugaban catalonia da aka tsige shi charles a akan yunkurin neman yanci da yankin ke yi puigdemont ya arce zuwa birnin brazil ta kasar belgium da wasu manyan jami'an gwamnatinsa guda hudu a wannan mako bayan da hukumomin spain suka fidda shi da wasu manyan jami'an gwamnatinsa guda goma sha uku daga ofishi a kan wannan batu. idan aka bada takardar samacin kamin za a mai maida piedmont kuma zai yi fafutukan ganin ba a da shi a kasarsa ba tare da neman mafakan siyasa a cewar wani lauya na kasar belgium ya kamata piedmont ya bayyana gaban kotun kasar spain a jiya alhamis don ya amsa wasu tambayoyi da aka kai akan karan yin tawaye da lauyoyin gwamnatin kasar suka shigar a kansa amma kuma sai ba bayyana a gaban kotun ba. Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da rahoton da ke cewa Najeriya ta yi hasaran kuɗi har dala Amurka miliyan 100 a cikin shekaru biyu sakamakon faɗo farashin mai, amma ta ce za ta tabbatar ta rufe wannan gibi. Ga baban gidan Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Babban darakta mai kula da hukumar da ke fita da kayayyakin Najeriya domin sayarwa, Mr. Olusegun Awolo shine ya sanar da hakan ga manema labarai. Ya ce karancin kuɗi da matsalar tattalin arziki da Najeriya ke fuskanta ya samu ne sabili da hasarar dala biliyan talatin zuwa arba'in da Najeriya take yi a duk shekara a shekaru biyun da suka gabata, lamarin da kuma ya haifar da matsalar tattalin arziki da 'yan Najeriya ba su tsammaci hakan ba. A cewar Mr. Awolo idan har Najeriya na buƙatar fita daga wannan matsala da take ciki to dole ne a gano wasu hanyoyi na fitar da kayayyaki domin samun kudaden waje da kuma karfafa takardar kudin naira sai kuma uwa uba samun kudaden waje daga gwamnatin tarayya da kuma na jihohi wanda ba na man fetur ba a cewar sa yanzu haka hukumar da ke kula da fitar da kayayyaki ta Najeriya ta dukufa wajen ganin an samu kudaden shiga kimanin naira tiriliyan ɗaya da rabi zuwa tiriliyan biyar a duk shekara lamarin da ya ce zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin najeriya to ko me ke haifar da irin wannan hasara da gwamnatin najeriya ke yi tambayar kenan da na yawa masanin tattalin arziki dr muhammad dauda kwantagora na jami'ar bayero to illan wannan abu shine kamar yadda ake ake ta faɗi a shi ita najeriya an ka lura arzikinta ya dogara ne ka cokan akan man fetur shi ko man fetur abu ne wanda yake ko kana da shi baka da iko kan farashin shi wasu kasashe ko kuma wasu bangarori na duniya su suke yi mashi farashi to yanzu saboda samun mai da aka yi kusan ko ina sannan kuma ita ma america kanta wadda ta dama ita ke sayan man ita ma yanzu ta samu nata mai din watan shell oil to duk wannan da kuma wasu al'amura na samun zaman lafiya da aka yi a yankin wajejen kasashen laraba inda suke da man fetur to duk wannan ya jawo kudin farashin mai yayi kasa to saboda ita najeriya ta dogara da man fetur duk lokacin da farashin mai ya kasa kudin shigan ta yakan tagayyara har ila yau dai masana tattalin arziki da ma 'yan najeriya kamar gwamnatin tarayyar najeriya sun yi tufakin cewa komawa harkar gona shine mafita ga gwamnatin najeriya inda hukumar da ke kula da fitar da kayayyakin na najeriya ta bayyana cewa ya kama ma dai ta mai da hankali wajen fitar da kwara koko da kuma kwara kashu da kuma riɗi abinda ke samun kasuwa matuka a kasashen yammacin turai kamar yadda masanin tattalin arziki dr dr muhammad kwantagora ya karin haske To mafita a nan shine kowane ƙasa tana kokari ta ga cewa bata dogara da abu ɗaya ba ko ma'adini ɗaya ko abu guda ɗaya na kuɗin shiga aka rarraba ko ina kafa. Misali Najeriya kamata ta kuma duba wani sauran ɓangarori kamar ta ɓangaren noma ta ɓangaren ma'adinai ta kokari ya zama na cewa akwai abin da ta kware da za ta rika sarrafawa tana fitar da shi wanda kaga wannan ko da an samu faduwan ah, kudin man fetur a ah, kudin shiganta ba zai yi na ƙasa ba kuma idan kuɗin shiganta ya ƙasa zaka ga cewa yana shafan yawancin al'amuran tattalin arziki na ƙasa misali za ga gwamnati ba za ta iya gudanar da ayyuka na samu na abubuwan more rayuwa ba sannan wani lokaci kuma zaka ga cewa dai kusan yanayin tattalin arziki tunda ita gwamnatin ƙasa ita ne mai ƙarfi da kuma tafi tallafawa akan gudanar da tattalin arziki to idan ba ta samun kuɗin shiga wadatacce zaka ga ya shafi ah, ayyuka daga gwamnatin tarayya har ƙananan hukumomi saboda su ma gwamnati gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi sun dogara ne akan kuɗaɗen da suke karbowa na ƙasa na dukiyan ƙasa da ake raba wanda shi kuma ya dogara kan kuɗin shiga da aka samu baban ya jibrin murya amurka daga lagos tsaya dukiya abin nema ce sun To sai kuma a jamhuriyar Nijar inda rundunar yaƙi da ta'addanci na sha yanzu magani yanzu na kasashen da ke yankin Sahel suke neman gudunmawa domin ganin sun fatattaki 'yan ta'addan da ke yankin. Ga su lamu bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a taron manema labaran da ya kira da kafafen ƙasa da ƙasa ministan tsaron ƙasar nishar alhashi kalla mutari ya tabbatar da cewa yanzu haka kasashen jisan sahel sun girke askarawansu a kan iyakokin burkina faso nishar da mali domin kakkaɓe 'yan ta'adda a matsayin wani matakin share hanyar kai gagarumin farmaki a arewacin mali yankin da ake ɗauka a matsayin matattarar masu tayar da kayar baya aiki ya fara kwarai duka wannan ƙasashe kowa na da soja daidai wannan wajen to su ne an ka kayyade yanzu an ka ce duka sojojin nan su matso su mace iyaka kowa an ba shi adadin nisan da zai yi da iyaka in ya so a mace duk wani eh, barazanar da muke iya samu mun yi niyya ne ƙasashenmu mu yaƙi da kanmu don mu kiyaye matsaloli da muke fuskanta wani bai iya mana yaƙi sai mu da kanmu kimanin miliyan 400 da 'yan na dala ne ake bukata domin tafiyar da ayyukan rundunar ta jason sahel ya zuwa yanzu kasar faransa da tarayyar turai da kasashen nishar mali mauritania da burkina faso sun bayar da gudunmuwar miliyan 108 yayin da a baya-bayan nan kasar amurka ta yi yunkura da miliyan 60 na dala abin da ke nufin kasashen duniya sun fara canza tunani dangane da tasirin wannan runduna mun nihi majalisar ɗinkin duniya kuma ba sadaka ce muke faɗa mun ka ce yadda take badawa ga kowane kasashe wanda ke cikin matsala mu ma ta gwada mana irin tata gudunmuwa da za ta kawo wa don mu ta da wannan aikin wa an sai kasashe sun ce sai an lissafa a ga in muna iya aikin shine ne magana eske afirkawa suna iya gama kansu su yi aiki su ci nasara kan shi sai in an gani sa'an nan a kawo mana goyon baya mun ka ce wannan ba mu tsoranta tunda mun san mun iya kuma muna iyawa mutuwar wasu dakarun amurka hudu da takwarorinsu na nijar hudu a sakamakon kwanton bauna da 'yan ta'adda suka kai musu a farkon watan jiya a ƙauyen tango-tango na ci gaba da haddasa cacar baki sai dai ministan tsaron kasar nijar na cewa 'yan nijar sun gane cewa amurka suna iya su je su yaƙi tare da 'yan nijar har mutu sun zo ne don su kama mana tunda kowa ya san can inda an ce sun haɗin nan babu komi bancin 'yan ta'adda wanda ke ma kasan mu babu wani abu wanda amurka ka tsaro can wanda ba 'yan nijar ba wanda ba iyakan mu ba mu cici kuce ba namu ne ba sai in yi ma gwamnatin amurka da jama'a amurka in musu gaisuwa ga da abin da ya faru in yi ma waɗannan hwata allah shi musu gahora in yi ma mutanen mu hwatan allah shi ma sojin mu wanda sun ka faɗi gahora masana al'amuran tsaro sun bayyana jamhuriyar nijar a matsayin wani yankin da ke da tasiri sosai wajen cimma nasarar matakan murkushe matsalar ta'addanci safarar makamai da miyagun kwayoyi da suka addabi duniya dalili kenan da kasashen yammaci ke faman samun yardar wannan kasa domin kafa sansanin soja sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba Allah soja ko gidan su ko To idan muka sake komawa Najeriya ko an cimma matsaya ne tsakanin hukumar kasuwanci ta teku da hukumar kiyaye haɗura domin samar da matattaran manya-manyan motoci a cikin tsari a wurare daban-daban a cikin Najeriya. Ga Nasir Adamu Alkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. I go to sanya hannu kan haɗin gwiwa tsakanin hukumar kasuwanci ta teku da hukumar kiyaye aukuwar haɗura don kafa tashoshin tsayuwar manyan motoci a Najeriya. I will endorse this. I will propose a three-man technical team from both sides, from our side three. daga sanya hannu kan wannan yarjejeniya ina ba da shawari mu ɗau mutum uku daga bangarorin mu biyu don aiki kan wannan yarjejeniyar in ji shugaban hukumar kiyaye aukuwar hadura ta najeriya babboyi oyeyemi haka nan oyeyemi ya ce hukumarsa za ta horar da jami'ai na hukumar kasuwancin jiragen ruwa kan yadda lasisi da rajistar manyan motoci yake don gudanar da wannan aiki yadda ya dace hukumar za ta duba lafiyar manyan motocin don suke jigilar kashi casa'in cikin ɗari na kayan masarufi a dukkan najeriya shin in wannan yarjejeniya ta fara aiki ga dangadan me ake sa ran gani ne ita ce tambayar tambayar da na shugaban hukumar kasuwanci da jiragen ruwa Malam Hassan Bello. Ba a gan su a a wurare an yi bakin su ba. Idan ka tuna har a nan tafa wata daya da suka wuce a yi gobara a wurin. To duk irin wannan ne don babu komai abu kawai kara zube ba za mu yadda da wannan ba dole a inganta su so idan an yi za ga ana ta tafiya da mota ba inda za ga a yi parking you know ko a yi hana motoci tafiya ko a lalata yanayin inda suke ta taruwa din nan ba wurin wanka ba komai da kazanta da me duk wannan abin zai zama an daina yin shi Ah, mun duba mun ga cewa kamar mararraba jos ya kamata a yi haka nan mun yi magana da jihar kaduna jihar kaduna har ta ɗauki abin da muhimmanci yanzu ana nan ana suna suna inganta abin nasu ah, mun ga akwai ogere jihar ogun mun ga akwai ah, portnovo creek a lagos sa'annan da can wajen ore sa'annan gwamnan jihar edo shi ma mun je mun same shi yana nan yana process din bamu hili so duk wannan za a duba akan a ga ina ne ya inganta ina ne ya kamata ina ne kuma za a ci riba idan an yi wannan abubuwa din. Za a yi amfani da na'urori don ganin duk inda manyan motoci suke da ɗaukar matakin da ya dace in sun tsaya inda bai dace ba. Makon gobe duk masu ruwa da tsaki na wannan tashoshi za su yi taro a Legas don ƙarin bayani kan wannan aiki da ke da nasaba da raya tattalin arziki da zamanantar da harkokin manyan motoci. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. na bawa kakan da kanan Ali zaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san kalife yana laraba an yi godo an godo da bawa da mamba na kullum Idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Kamaru ku gobara ce ta laƙume ɗimbin dukiyoyi a kasuwar Yawunde da ke ƙasar Kamaru ɗin. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin kurar da harin da aka kai birnin New York ya bari a baya, inda mutane takwas suka rasa rayukansu kana wasu da dama suka jikkata. Lamarin da ya sa shugaba Trump ya yi kiran a soke shirin na gasar lottery da ke baiwa mutane biza izinin zaman Amurka na dindindin. Sunana Mahmud Lalo. Binciken farko da aka gudanar bayan harin da saifullah saipov mai shekaru 29 ya kai birnin new york ya nuna cewa shi dan asalin kasar uzbekistan ne wanda ya samu damar shigowa amurka ta hanyar shiga shirin nan na gasar lottery wanda ke baiwa mutane daban-daban visa daga sassan duniya domin ba su daman zama a amurkan yayin da 'yan sanda ke kokarin gano muhimman bayanai kan wannan hari shugaba donald trump yayin wani taron majalisar zartarwarsa ya yi kira ga majalisar dokokin amurka da ta yi maza-maza ta yi watsi da wannan shiri na gasar lottery domin a ce wasa shi ne baiwa saipov damar shiga amurka shirin lottery da ke tattaro mutane daban-daban abu ne mai kyau a zahiri amma idan ka kalla da kyau yana da matsala mun sha sukar wannan shiri a cewar trump kuma gara a rinka ɗaukan mutane bisa cancanta yana mai jaddada cewa hakan zai fi amfanin amurka bukatar muke muikawa ita ce a rika shigo da mutanen da suka cancanta muna bukatar mutanen da za su taimaki ƙasarmu waɗanda za su samar da tsaro ga ƙasarmu ba ma buƙatar masu shigowa ta hanyar shirin gasar lotiri wanda hakan yakan baiwa bara gurbi damar shiga amurka waɗannan irin marasa dabara ne suke ɗiban waɗannan mutanen sannan a wani saƙon twitter da ya aike da sun yi safiyar alhamis shugaba trump ya ciki sanatoci 'yan jam'iyyar democrat kan wannan shiri na cacar lottery lamarin da ya haifar da martani daga 'yan democrat waɗanda suka zargi trump da mai da lamarin na siyasa Andrew Cuomo shi ne gwamnan jihar New York. The president's tweets, I think, were not helpful. Ina ganin um, sakonnin tita da shugaban ya aika suna ƙara dagula al'amura. Ina ganin suna ɗora laifi ne tare kuma da mayar da al'amarin ya zama siyasa. Yana magana ne akan tsarin nan na shiga Amurka da ya shafi canki-canki na lotari. inda yake ɗora laifin akan waɗanda suka ƙirƙiro tsarin. Uh, to koya masu fashin baki kan harkar ta'addanci ke kallon ra'ayin na shugaba trump da ke nuna cewa a soke shirin gasar ta lottery bennett clifford mai bincike ne kan masu tsaron ra'ayi a jami'ar george washington Ba wai kawai muna fuskantar matsalar ta'addanci ne daga mutanen da ke shigowa daga kasashen waje ba. Wannan ba wata babbar matsala ba ce, ina ganin matsalar ita ce yadda ake samun masu tsatsauran ra'ayi na cikin gida inda za ka ga mutumin da aka haifa ya kuma yi wayo a nan Amurka ya kauce layi ya shiga harkar tsoron ra'ayi. Uh, Wannan hari na New York ya sa mutane da dama sun tuna irin har-haren da aka kai a baya a nahiyar Turai, inda watan Yuni wasu mahara suka yi amfani da wata babban mota suka rika banke mutane a wata gada da ke birnin London, tare da yin amfani da wuka suna sukar jama'a. to tuni dai hukumomin london suka ba da umarnin a sassaka shingayen da za su rika kare aukuwar irin wannan lamari amma ƙwararru sun ce yin hakan ba zai ba da wata cikakkiyar kariya ba amma hukumomi a faransa ƙasar da ita ma ta sha fama da irin wannan hari na 'yan ta'adda sun ce akwai wasu muhimman matakai da ya kamata a rika ɗauka emmanuel macron shine shugaban ƙasar ta faransa Ana buƙatar wasu muhimman matakai idan har ana son a yaƙi ta'addanci, ta yadda doka za ta bari a rika kai samame ko kuma a rika ɗaukan matakai kan mutanen da aka riga aka gano suna da haɗari ga jama'a. Euh. To, dai shugaba Tom ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa ya ba da umarnin a ƙara tsawar matakan tantance matafiya kafin su shiga amurka amma afsal ashraf na jami'ar nottingham da ke birtaniya ya ce wannan mataki ba zai wani tasiri ba ban yi tsammanin akwai wani aikin tantancewa da za a iya yi da zai iya sauya yanayin tsaron da aka ɗauka yanzu ba da nufin gano mutanen da ke shirin kai hari ya kuma kara da cewa zai yi matukar wuya a rika gane irin mutanen nan da suke kitsa hari su kadai to sai dai yayin wani taron manema labarai a ranar laraba da ta gabata magajin birnin na new york bill de blasio ya ce ba za su firgita da kowace irin barazana ba ba za mu razana ba domin wannan harin da aka kawo wani yunkuri ne na hana mutane su samu walwalar yawon zuwa wuraren ayyukansu to kuma ga dukkan alamu mutanen birnin na new york kamar irin su joe lapo sun ji kiran magajin garin na tashi a wannan safiya kuma ba zan bari wani razana ni ba zan fita in more rayuwata oh, to asali ma duk da wannan harin da aka kai hukumomin sun ce za a gudanar da wani wasan gudun famfalaki da ake kira tcs new york marathon kamar yadda aka tsara za a yi a ranar lahadi mai zuwa wasu haro da kama kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda aka ji muroyinsu musamman ma salihu garba da ibrahim kalmasi garba ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc domin mu yanzu agogo ya ce karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da shida da fatan kuma za a gafarce mu na kawo muku shirin duniyar amurka bayan mun gabatar da rahoto daga jamhuriyar nijar yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna Sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa sun ce fatan alheri biyu Hausa Allah ya sa taron da kasashen yankin tafkin cari ke gudanarwa da zummar tattauna barazanar tsaron 'yan ta'adda Boko Haram ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu. Sai kuma sako daga Ahmad Abasha Mashina jihar Yobe ya ce kiran da gwamnati ƙasar Nijar ta yi wa kasar Amurka na ta taimaka mata ta kai hare-hare da jiragenta marasa matuka a iyakan kasar da Mali inda 'yan ta'addan ke ɓoye suna kai harin kwanton bauna akan jami'an tsaron Nijar din yi daidai da fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu sai kuma sako daga jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau da asma bashar kansila mai tukunya irin daji da khadija abubakar sadiq bellal sun ce allah ya kawo mana ƙarshen ƙungiyar boko haram a ƙasar mu najeriya da ma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya domin zaman lafiya ya fi komi daɗi sako mu na ƙarshe ya fito daga malam usaini dangote karasuwa da alhaji umar forever gashuwa duk daga jihar yobe sun ce salam voa hausa tabbas matakai da shugaba buhari ya ɗauka na sammalar baba shi david lawan kuma ya maye gurbinsa da boss mustapha a matsayin sakataren gwamnatin wannan ya nuna mana cewa buhari da gaske yake a kan gyare-gyare da ya ce zai yi da fatan allah ya taya masa amin wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kana a takaice. ana sa ran sake farfadowar tattalin arziki a afirka ta yamma a cikin wannan shekara tun bayan shekaru 20 da tattalin arzikin yankin ya tabarbare ya zuwa shekarar 2016 a cewar wani rahoton asusun lamuni ta kasa da kasa ta imf wacce ta saba fitarwa a kowane shekaru biyu asusun imf mai cibiya a nan washington ta yi gargaɗin cewar duk da farfadowar tattalin arzikin da ake hasashe suka da wasu gwamnatoci suka karba yana ƙara yawa kuma nan ba daɗewa ba zai fi karfin wasu ƙasashen na afirka bayan rauni da aka samu a shekarar 2016 yayin da tattalin arzikin yankin afirka ta yamma ya tashi da kashi 1.4 kacal hukumar imf ta ce ana sa ran samun farfadowa ta kashi 2.6 a wannan shekara kana kuma zai tashi da kashi uku da digo hudu a shekarar 2018 wasu 'yan ƙasar koriya ta arewa da suka wato guda hudu da suka arce daga kasashensu sun ba da shawara a kan irin abubuwan da shugaba trump ya kamata yi a ziyararsa to madalla da a takaitattun labarin muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa kuma yin allah yadda an jima a shirinmu na yamma rahoton da muka so kawo muku daga jamhuriyar kamaru za mu kawo muku shi in allah yadda yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman baba ya yakubu makeri da ya taimaka wajen gabatar da shirin sai daniel brown da ya bada umarni da injiniyan mu dan ni ladan ibrahim aiwa ke cewa a ci gaba da sauran sashen hausa domin ku ga usman da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe.